Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa yawancin waɗanda suka kamu da cutar hanta ba su san sun kamu da cutar ba? Abin da za mu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta gudanar da taron koli akan ciwon hanta a karon farko. a Glasgow yankin Scotland na ƙasar Ingila a watan Satumba. An kiyasta cewa kimamin mutane miliyan 400 ne suka kamu da hepatitis da kan kashe kusan mutane miliyan ɗaya da rabi a duk shekara. To amma alhamdulillahi yanzu akwai allurar rigakafi da kuma maganin jinyar wannan cuta. Abokin aikinmu na sashen Turanci Jodi Kapuwa shi ya rubuta wannan rahoton. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce yawancin mutanen da ke fama da wannan cuta ba su san sun harbu da ƙwayar cutar wannan ciwo ba. Akwai rukunonin cutar hanta guda biyar. Akwai na rukunin A da ba da ca da da da kuma E. Dukkan rukunonin suna sa hantar mutum kumburewa, to amma kuma cutar nau'in A da ba sun fi kisa. A zahiri ma waɗannan rukunoni guda biyu su ne ke da alhakin kimamin kashi 90 daga cikin ɗari na mutuwar da suke da alaƙa da sankaran hanta. Cutar nau'in A da ba ana yaɗawa ta gurɓataccen ruwa da kuma abinci. To amma kuma yawancin mutanen da suka kamu da waɗannan nau'in cikin ikon Allah suka murmure idan aka yi musu jinyar da ya kamata. dr stephen victor ya ce cutar hanta nau'in ba da ca daban suke domin kuwa hepatitis b and c are transmitted by blood so that means from mother to a child through blood transfusions or through injections dr victor ya ce hepatitis nau'in ba da ca ana yada su ta jini kenan hakan na nufin cewa uwa na iya harbar ɗanta da cutar ta hanyar ɗurawa mutum jini ko kuma yi masa allura Haka kuma ana iya yada hepatitis rukunin ba ta hanyar saduwa tsakanin mace da mijinta kamar dai yadda ake yada kanjamau. A saboda haka akwai hanyoyi da dama na yada wannan cuta. Shi dai Dr. Victor shine shugaban shirin nazarin cutar hepatitis na kungiyar lafiya ta duniya kuma ya ci gaba da bayani yana mai cewa. Luckily we have ways to prevent There's a great vaccine for hepatitis B that is effective for life. And there's treatments for both B and C. So there are now in hand means of preventing. Ya ce abin faranta rai akwai hanyoyin rigakafin waɗannan rukunonin cutar guda biyu. Akwai allurar rigakafin hepatitis rukunin ba kuma yana da nagarta ko kaifin kare mutum har iya rayuwarsa. Sa'annan kuma akwai maganin jinyar rukunin ba da ca a saboda haka ana da allurar rigakafi da magani ko kuma magungunan jinyar waɗannan rukunonin hepatitis ɗin a saboda haka ya ce lokaci ya yi da ya kamata a ɗauki wani mataki kuma a zahiri ma burin yin taron ƙolin kenan hepatitis rukunin da ana yada ta ta jinin da ya gurɓace to amma kuma wannan rukunin kan harbi waɗanda suka riga suka harbi da ƙwayar cutar hepatitis rukunin ba ba da daɗewa ba babu maganin jinyar hepatitis rukunin ca domin rigakafin lalata hantar da take yi dr victor ya ce One of the most remarkable advances in the development of medicines is the development of treatments for hepatitis C. Until recently, it was very difficult to cure. Uh, ya ce ɗaya daga cikin ci gaban da ya isa yabo da aka samu shine ƙirƙiro magungunan jinyar hepatitis rukunin ca, wanda in bai cin kwanan nan yana da wahalar yin jinya, domin yakan buƙaci a riƙa wanda ya kamu da ita allurar ko wato allura kowane mako, kuma kimamin rabin waɗanda suka fara irin wannan jinya kwalliya kan biya kuɗin sabulu. sai gashi yanzu jinyar da ake yi yakan ɗauki tsawon makonni goma sha biyu watanni uku kenan wanda ya kamu da cutar sai ya rika shan ƙwayar magani guda ɗaya a kulli yomin kuma kusan dukkan waɗanda aka yi wa wannan jinya akan warkar da su kenan an kawar da ƙwayar cutar kwata-kwata daga jikinsu. To amma Dr. Stephen Victor ya ce ko da yake akwai allurar rigakafi da maganin jinya ba dukkan waɗanda ke bukata ne suke da sukunin samu ba. Dalili kuwa. The problem has been that these medicines are very expensive. In the US, for example, it costs more than $100,000 to treat one person just for the medicines. Luckily, the lower income countries have been able to get these same medicines. Matsalar ya ce ita ce waɗannan magunguna suna da mugun tsada. Misali a nan Amurka, ana buƙatar fiye da dala dubu ɗari kimamin naira miliyan ashirin kenan na jinyar mutum ɗaya. To amma kuma abin faranta rai ƙasashe marasa ƙarfi sun samu nasarar samun magunguna a farashi mai rahusa. To amma da sauran aiki kafin a samu wadatar wannan maganin. A saboda haka Dr. Victor ya ce sun ƙiyasta ko kuma sun yi hasashen cewa wannan babban matsala ce. yanzu haka akwai kimamin mutane miliyan mai da arba'in da suka kamu da hepatitis rukunin ba mai tsanani sa'annan kuma tsakanin mutane miliyan 130 zuwa 150 ne suka kamu da hepatitis rukunin ca a saboda haka wannan babban matsala ce ɗaya daga cikin burin yin taron koli a karan farko a kan hepatitis shine yin kira ga ƙasashe da su ƙaddamar da shirye-shiryen jinya da rigakafin cutar. governments, civil society, private companies to make people aware. Dr. Victor ya ce ana buƙatar gwamnatoci da ƙungiyoyin jama'a da kuma kamfanoni masu zaman kansu su wayarwa da jama'a kai game da illar wannan cuta. Ya ce ya kamata a yi amfani da dabarun da aka yi amfani da su wajen yaƙi da ƙanjamau tun da wasu hanyoyi kamuwa ko kuma yaɗa cutar ta hepatitis sun yi kama da ta ƙanjamau. Kamar ƙanjamau su ma masu fama da hepatitis ana kyamar su wani abu kuma game da hepatitis da ya kama da kanjamau idan ba a yi jinyarsa da wuri ba baya kisa nan take amma za a yi shekara da shekaru kafin kwayar cutar ta lalata hantar mutum kwata-kwata ƙasashen afirka da na asiya su ne suka fi fama da wannan matsala masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai masu sauraro kada a da cewa wannan shiri na lafiya o jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc haka ne lokaci yayi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko likita na fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to ma sauraro idan ba ku mance ba a makon jiya dr muhammad ladan ya fara baiwa Malam Lawal Ɓaure daga jihar Benue amsa akan tambayar da ya cewa akwai duwatsu a mafitsara lokaci ya ƙure. A saboda haka ga likita nan da amsar ko akwai duwatsu a mafitsara. eh to akwai ba duwatsu ba ne wadda <laughs> ke ana kiransu ah, ana kidney stones to ba wai dutse haka ba sunan da turanci ake rawa kidney stone to waɗansu abubuwa ne phosphate da waɗansu irin abubuwa da suke haɗuwa sai sai kamar dutse to yanda dunsoyin girma da yawa in suka zo wurin fitsarin ba su fitowa to sai su toshe wurin kuma suna sa abin ya zafi kwarai da shi yasa da turanci muna kiransu kidney stone amma ba duwatsu ba ne waɗansu abubuwa ne ayin halitta da ke cikin jikin adam suka haɗu sai su yi kamar dutse suna da ƙarfi kuma da wani lokaci dole sai an fitar da su To aiki ake yi ko ko magani ake ba mutum? Wani lokaci ana aiki, wani lokaci sai a ba mutum magani. Wani lokaci akan ba mutum magani sannan ya fita da su nan kuma lokaci akwai wani abu da ake sa mutum a kamar wani irin ruwa. Za a sa wadansu irin na'ura ya rinka halbin wani irin kamar iska haka. To shi irin wannan wadanda ake kiran kamar as ultrasound ake kiransu to shi wannan lokaci ake sa a yakan fasa duwatsun su yi ƙanana yadda za su fito ta tsarin mutum. Eh. Kuma kamar yadda kace din wasu kwayoyin cuta ne suke haddasa wannan ko kuwa A waɗansu irin abubuwa ne da ke cikin inda abubuwan da muke sha da sauransu. To in suka haɗu ba ko ake ke faruwa ga shi in suka haɗu a cikin eh, mafitsarin da sauran sai su yi saman dutse abubuwan da muke sha waɗansu abubuwa suke haɗuwa. kuma nan da na ake warkarwa ko eh in aka aka gane nan da na ana warkar da shi amma abin yana yakan sa mutum ya samu ciwo mai tsanani eh da waɗansu mutane za ga abin na zafi sai an je an kai su asibiti amma ba dole sai an yi ma mutum aiki ba ko a ba dole ba ne in ya tsanani ana aiki amma ba dole ba sai an yi rubuta aiki wani lokaci waɗansu mutane ma akan ce ku su ƙara shan ruwa akwai abubuwa dai da ake ba mutum ya sha wato ya danganci tsananin ciwon da kuma abin da likita ya gani ya eh, abin da likita ya ce to duk waɗannan ka haɗa to amma dole ka je wani likita za a haɗa maka abubuwan you know sannan ka ƙara shi yasa wani lokaci akan so mutane su rinka shan ruwa sosai domin ya rinka wanke mafitsarar kowane lokaci to Allah ya sauwaƙe amin amin ina fatan kuma shi malam lawal bauri yana kusa kuma ya ji wannan ansa da ka bayar kuma ina fatan mun fahimci tambayar da ya yi eh to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu salama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allahu a halin yanzu kuma madadin Dr. Ladan. Lice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A sai da ke aka ce duniya ana ta wani sani, a ana rawa kuri na da wani mai ke gila uwar jiki, babu mai hoji da ke ka sai da ce ka ce duniya ana ta wani